idan an samu kafafen watsa labarai din, suna da manufa suna da addini hakanan mun san irin sharri da ke kunshe a cikin irin waɗannan kafafen watsa labarai idan suka fada hannun makiya musulunci za su yi amfani da su wajen ruguza tarbiyyar al'umma da ruguza halayyarsu ta gari da yada fasadi da barna da rugujewa al'umma gabaki daya babu wani makami yanzu wanda ake amfani da shi wajen ruguza tarbiyyar al'umma da yaƙi da ita ta sama ta ƙasa irin kafafen watsa labarai mun san alghazwul fikiri shi ake gabatarwa kan alghazwul askari kusan yanzu ƙasashen duniya waɗanda suke da ƙarfi sukan yi amfani da waɗannan kafafe wajen tasiri akan kwakwalen mutane da tunaninsu da kuma rayuwarsu gaba ɗaya Allah ya kawo mana fasahohi iri-iri na zamani waɗanda suke ɗauke da abubuwa daban-daban waɗanda suke amfanan mutane a wasu lokuta su kuma cutar da mutane a wasu lokuta babban abin da yake kan al'ummar musulmi shine yaya za mu samar da kafafen watsa labarai namu ya zama waɗanda ake karantawa da wanda ake gani da wanda ake ji da wanda ake ji a gani a karanta ya zama al'ummar musulmi sun mallaki waɗannan kafafen watsa labarai domin mu muke da abin talla mu muke da abin faɗa mu muke da abin aikatawa mu ne muke da abin da ya kamata a gamu amma idan muka yi sakaci kafafen watsa labarai waɗanda suka haɗa jaridu da majallu da gidajen rediyo da gidajen talabijin suka haɗa irin satellite suka haɗa na dish suka haɗa intanet suka haɗa waɗannan duk zama musulmi ba su da su to lalle ba za mu iya kare addininmu ba ko ba za mu iya yaɗa shi ba waɗannan kafafen watsa labarai sun zama hanya ce yanzu da ake amfani da ita a duniya wajen yada propaganda har suna cewa duk abin da aka yi ta nanata shi ko da ƙarya ne ko da ɓarna ne aka yi ta nanata shi yau da gobe to zai zama cewa repeating ɗin da ake ta yi sai kuma propaganda daga propaganda sai kuma ya zama an yarda da shi a matsayin gaskiya saboda an ji shi da safe an ji da yamma watakila tun ana ganin muninsa sai a daina ganin muninsa da kafafen watsa labarai sukan iya mayar da kyakkyawan abu ya koma mummuna kuma sukan iya mayar da mummunan abu ya koma kyakkyawa don haka wajibi ne akan al'ummar musulmi mu fahimci amfanin kafafen watsa labarai da kuma alherin da suke da shi wajen kare addininmu da yaɗa shi lalle muna da sakaci a yankunan nan namu musamman mu hausawa za mu ga cewa ana da kafafen yada labarai musamman rediyo wanda ya tafi kowa tasiri a cikin al'umma saboda ko ba wuta mutum yana ƙauye yana daji yana birni yana kusa yana nesa zai iya amfani da rediyo to mu ga rediyo nawa ce tamu wacce muka mallaka muke yada addinin musulunci muke kare shi safe da yamma a wannan ƙasa tamu ko a wannan yanki namu in muka dawo ɓangaren talabijin gidajen talabijin din nan za ga guda nawa muke da shi mu musulmi waɗanda muke wannan yanki wanda muke yada addinin musulunci tsawon awa 24 muke nuna al'adunmu masu kyau muke nuna addininmu muke nuna kuma abubuwan da suka shafe mu sannan muka da ɓangaren jaridu da mujallu wata jarida muke da ita wacce take kewaye najeriya gaba ɗaya ko take kewaye arewacin najeriya aikinta shine yaɗa addinin musulunci da bashi kariya daga magautansa na fili da na ɓoye sannan muka dawo ɓangaren abin da ya shafi wato intanet site nawa muke da shi wanda yake bayani akan mu da addinin mu da mu da mu da tarihinmu da mu suwaye a ina muke yaya rayuwar mu ta mata take yaya rayuwar mu ta maza take yaya auren mu yake ya kasuwancin mu ya al'adun mu ya zama makotaka muke wani halaye muke da su masu kyau wanda za mu nuna wa duniya har wani ya sha'awar zuwa yankin mu yaya yankin namu yake ruwa aka fi yi zafi aka fi yi wani irin abubuwa muke da shi na tsirran ƙasa wace irin sana'a muke da shi na rini da bugu da kira da saƙa da alewa da sauran abincinmu na al'ada waɗanda suke masu kyau na halal wa muka nuna wa waɗannan abubuwan a duniya duka waɗannan abubuwa ba za su yi ba sai mun mallaki kafafen watsa labarai namu ne na ƙashin kanmu wanda yake kare manufanmu yake yada addininmu yake bayyana musu waye a duniya kowace al'umma ta duniya gwargwadon yadda ta samu baki ta samu kafa gwargwadon yadda za a ji ta kusan ma ƙasashen da muke ga manya ne duk barazana ce kafafen watsa labarai suka samu suke ta bayanin kansu kullum har kowa ma ya san su ya ji su kuma yake sauraron su haka akwai buƙatar mu tashi domin mu kafa waɗannan kafafen watsa labarai waɗanda za su taimaka mana a addininmu a kasuwancinmu a mu a mulkinmu a rayuwar mu gaba ɗaya kafafen watsa labarai ba su zama hanya ce kaɗai ta tallan addini ba za a iya tallan kasuwancinmu muna da sana'o'i iri-iri na halan masu kyau wanda za mu iya yaɗa su ta wannan hanya shi kansa samun tattalin arziki ɗin mai kyau ai alama ce ta ɗorewa addini domin da wannan kuɗin muke yi wa 'ya'yanmu sai musu littafi mu biya musu kuɗin makaranta mu kai su asibiti in ba su da lafiya mu kula da tarbiyyarsu da cinsu da shansu sai da wannan hanyar ta wannan wannan hanyar ne za mu ƙara zaburar da masu kiwonmu da masu sana'a da 'yan kasuwanmu mu zaburar da matasanmu su daina zaman banza su daina aikin banza su daina hirar banza su daina zaman kashe wando da zaman inuwa biyu da zaman tsegumi da yi da mutane da abubuwan da basu dace ba da wannan za mu zaburar da al'ummanmu mu nuna musu mahimmancin karatun addini da mahimmancin karatun zamani da mahimmancin riko da al'adarmu da shiganmu da yanayinmu mu nuna wa duniya mu suwaye kuma ya muke so mu zama me alaƙa mu da sauran al'ummatai da sauran yarurruka duka waɗannan sai muna da kafafen watsa labarai da kafafen watsa labaran nan ne za mu ɗaga martaba kanmu mu ɗaga martaba ƴaƴanmu mu ɗaga martaba al'ummanmu mu zaburar da ita ta tarar da sauran al'ummatai da suka yi mata fintinkau a ɓangaren ilimi suka yi mana fintinkau a bangaren tattalin arziki suka yi mana fintinkau a ɓangaren al'adu da saninsu a duniya suka yi mana fintinkau wajen tallan kansu da tallan al'adarsu da addininsu da al'ummarsu da wannan ne aka yi mana fintinkau wajen zaburar da mutane kullum yunwa ta fi yawa bangaren mu kullum jahilci ya fi yawa bangaren mu kullum rashin sana'a ya fi yawa bangaren mu in ana kirga marasa aikin yi a cikin ma ake samu in ana kirga marasa ilimi a cikin ma ake samu in ana kirga mabarata da masu maula da masu batacciyar zuciya a bangaren mu ake samu to ta yaya za mu isar da sako ga al'ummar mu mu sanar musu mahimmancin wannan cewa duniya yanzu ba duniyar rago bace ba duniyar jahili bace ba duniyar ɗan zaman banza da san banza da aikin banza bace duniya ce ta himma duniya ce ta harama duniya ce ta azuma duniya ce ta wato zage dantse domin ka nemi haƙƙinka in ba haka ba sai a juya haƙƙinka ya zama na wani ya zama kai za ka ɗau haƙƙinka ka ba wani ka haƙura saboda baka san abin da za ka yi ba kun ga kenan akwai buƙatar samar da gidajen rediyo masu zaman kansu waɗanda suke yaɗa addinin musulunci da samar da kafafen yatsa labarai na talabijin da jaridu da mujallu in muna da waɗannan mu ƙara inganta su mu yaɗa in ba mu da su ya zama wajibi a kanmu sannan kira ga 'yan jaridu da ma'aikatan kafafen watsa labarai cewa kuma kanku fa mafi yawan ku musulmi ne kuma Allah ya dora muku nauyi zai tambaye ku ranar kiyama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wajibi ne ku san me kuke sawa wanda ake ji me kuke sawa wanda ake gani mun sa akwai dokoki da suka taddaure ku wanda hukumar kula da kafafen watsa labarai ta ƙasa take bayarwa na cewa duk da aka buɗe tasha ta FM to kaso goma sha biyar ne cikin ɗari aka yadda a yada addini amma kaso tamanin da biyar wannan ya shafi kuma sauran ɓangarori na nishaɗi da raye-raye da kaɗe-kaɗe da shakatawa da walawa da holewa da makamantansu amma duk da haka idan aka iya istigilalin aka iya amfani da wannan kaso sha biyar ko aka nemi ƙari za a ga tasirin wannan sha biyar ɗin ya rushe waɗancan ɓangarorin Tunda haka ne ma ai ana iya siyan program a yi idan ba a samu damar da za a kafa kafafen watsa labarai domin yada addinin musulunci mai zaman kansa ba to za a iya zuwa da kuɗaɗe a siyi filaye masu yawa domin kafafen watsa labarai masu zaman kansu an kafa su ne domin su samu riba in suka ga masu zuwa su su yi program ɗin nan masu addini ne dole ko ana so ko ba a so addinin nan zai yi tasiri kuma zai zama wani ya sai program da za a dinga yi kullum domin yada addinin musulunci da kare shi da karantar da shi kuma a biya kamar yadda ake biyan kowane abu da haka kalubalen mu ne al'ummar musulmi mu tashi mu kafa kafafen yatsa labarai domin yada addinin musulunci da kare shi da kare kanmu da kare al'adarmu da kuma yada kanmu ma domin kullum kare kai kamar ana tuhumar ka ne kullum sai dai a ce maka kaza ne kace wallahi ni ba kaza bane a ce kai baki ne kace wallahi ni ba baki bane kai gajere ne kace wallahi ni ba gajere bane a ce kai din nan fadaci ne kace wallahi ba fadaci bane to ƙara kafin ma wani ya zo ya tuhume ka ka fare masa bayani da kanka ni wane ne in ya fahimta shi ke nan bai fahimta ba ka dai gaya wa duniya kai waye saboda haka shi kuma ya rage nasa ya je san tafsirin da zai maka amma kullum mu jira sai dai mu kai a kawo mana farmaki mu kare kanmu wannan gaskiya rauni ne da kuma duniyan nan da muke ciki ba farar duniya ce ta rago ba ba duniya ce irin yadda muke tunanin ta ba haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu zage dantse wajen cike guraren da muke da rauni da guraren da muke baraka domin samun al'umma ta gari da kuma kiyaye mu daga fadawa cikin hatsarurruka wanda ake amfani da kafafen watsa labarai wajen shigo da su al'umma wanda suke ruguje aƙida su ɓata ibada su kyauta munana halaye sannan kuma su ɓata mu'amala mai kyau mu maye su da kafafen watsa labarai waɗanda za su su yaɗa aƙida mai kyau su tsare wannan aƙidar su koyar da ibada mai inganci su kuma tsare wannan ibadar sannan su koyar da halaye na gari su koyar da kyakkyawan mu'amala wanda waɗannan abubuwan guda hudu duk sanda aka same su to al'umma komai karancinta ta zama mai albarka duk randa aka rasa su komai yawan al'umma sun zama taron tsintsiya ba shara sun zama gurɓatattu sun zama marasa amfani Allah ya tsare mu ya kiyaye mu da zuriyar mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh